يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فإن شر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi جديد لكم na 218 ذكرتم لكتاب بلوغ المرام كتاب ابن حجر الاصلين رحمه الله ثم مناجم كتاب الضيوف وبابي نفرته باب شروطه وما نهي عنه زام كرنت حديثنا ومشاركه zuwa hadisi na goma sha biyar insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayani akan cinikin ruwa da kuma dan tayi wanda ke cikin dabba kafin ta rike shi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما Ma'an an hadisin nan daga jabir bin abdullah Allah madaukaki ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa qala jabir yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء النبي wa الله ya hana a sayar da ragowar ruwa. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ده ربوع الوحي فضل الماء ربوع الوحي رواه مسلم الإمام مسلم يرويته لنا كتاب المساقات باب تحريم بين فضل الماء الذي يكون بالصلاة شيني حديث نبيه ده تربية 65 ibada fi riwayati kuma a wata riwaya al-imam muslim yayi kari yayi kari lafazi an samu kari a lafazin jabir jabir yake wa an bai ibirabil jamali kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi cinikin barbaran rakuni barbara na rakuni annabi sallallahu alaihi sallam ya hana waɗannan abubuwa biyu sun zo cikin hadisi da ibnu baqiya a littafin sa an-nihaya fi garib al-hadith wal athar juz'i na uku shafi na saba'in da 73 kace dirabul jamal abinda ake kira dirabul jamal huwa nazbuhu abal unsa barbara da rakumi yake ma wato taguwa shi ake kira zirabul jamal wal muradu bin nahi ma yusabu alaihi min al-ujra ibn al-asir ya ce abinda ake nufi da cewa annabi ya hana wato kada a yi jinga akan barbaran rabu la an nafsi ba wai barbaran kanta ne annabi ya hana ba wato jingar da za a yi akan barbaran shi ne wanda mazan Allah ya hana wata na ha an samani zirabin janadi wanda shi ne yadda kalmomin wato za su iya ba da ma'ana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki da za a yi akan barbaran rago don haka idan aka ce zarafan jamalun na kata ya tsoribu ba ma'anasa idan nasa alaiha ya ani nuzuwul jamali ala kunsa barbara da ne ke ma taguwa shi ake kira da zirabul jamal jazire ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana waɗannan abubuwan guda biyu a cikin hadisi hadisin yadda ya zo a sahih muslim akwai wani tabi da ake kiransa abu zubair sunansa muhammad bin muslim shi ya ba da labarin hadisin jabir sami'a jabir ibn abdullah yaqul naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i birab al-jalal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki game da barbara na rabu وعن طيب ما كما النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أكير دوا وأنا حديث با الإمام نصر قد يروي توشبا ينا سنن المسائل كتاب كتاب الغيو باب بيت الماء ينا سنن ابن ماجه كتاب الرهون باب النهي عن بيت الماء فتو لما حديثي لدى ما سنكا وحديثي حديثي هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا سيد هو ما دام أنت دام أنت مشاركي أكي كنت ما لم أنت ربو حرزو عليك مثال شيل ابن القيم الجوزية وليس هذا فساد معاه كلام جلد النبي الشافعي في بقر في بقر فأما من حابه في قربته أو إنائه إذا مثل يتعالى هو فذاك غير المذكور في الحديث باوالنا هو أكي مغانا بأحديثنا إذا كتعالى هو أنت كسيد والنا هو to ba wai ana magana a kan cinikin kai da ka tara ruwan ba wannan cinikin ake magana wa huwa bi manzilati sa'iril mubahat idza haba duk wani abin da Allah ya halatta idan mutum ya tara ila milki ya zama mallakarsa sun ma'ara da bai a haɗa gaba ya kai nufin za ka sayar wannan babu laifi jibinin kai da riya akwai abin da ake kira al-mubahat wato su ne abubuwan da an ya halitta a duniya saboda daɗin ɗan adam kowane mutum ibn qayyim ya ba da misali da kamar eh, gishiri gishiri halitta ce ta Allah ta baraka wa ta'ala sannan akwai kamar ciyawa kamar ruwa duk waɗannan halittun Allah to idan har mutum ya iya tarawa kamar misali mutum ya tara gishiri a wuri guda ya zama eh, mallakansa yana da damar ya kai da amma idan da za ka tafi inda tarin gishirin yake a matsayin, da asalin da yadda Allah ya halicce shi ba ka da ikon ka killace shi ka ce ba mai diba da yanzu saboda ka riga ya zama mallakan ka ba amma idan ka tara shi ba ya zama mallakan ka kana iya sayarwa ibn karim tawziya ya ba da misali da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake cewa ne an ya akuza ahadukum ahablahu fa ya'tiya bi huzmati hablin ala dhahri fa yadi'aha ta dai ɗayan ku zai ɗauki igiya ya tafi daji ya yi kirare idan ya tara kirare ya ɗora a bayansa ya zo gari ya sayar Ba ya kufa Allah biha hu ya zama su a dalilin wannan kirare da mutum ya yiwo ya da ya samu tsara fuskarsa ya samu tsara mutuncinsa kai lahu min an yi tsarin nas ya fi a ce mutum yana roƙon mutane su taimaka masa wannan hadisin yana sahih bukhari kitabu zakat babu al-istifaq an al-mas'ala da mun karanta shi a baya a littafin hadisi na 1471 da kuma riwaya da tazo a sunan ibn majah kitabu zakat babu karahiyat al-mas'ala li an ya'khudha ahadukum ahbulahu mutum ya dauki igiyoyi in ji sallallahu alaihi wasallam fa ya'ti al-jabala ya tafi ya hau kan dutse ya tafi tsauni fa ya fi a fi huzmati haƙobin ala bahri ya zo gari da damin irari ya daura akan bayansa fa ya fi a ya sai da wannan dami na kirare fa ya fi duniya bi samanika ya samu wadatar bukatarsa ta dalilin wannan kudin kiraren da ya hayar khairu lahu min an yas'ala an-nas ya fi ake ya dunka ne yana roƙon su su taimaka masa ibn qayyim Jabiya ya ba da misali da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam ai asali kirare mallakar Allah tabaraka wa ta'ala ne halittar Allah halitta ne da Allah muka fake wa mutane gaba da yansu to amma tun da ka iya tarawa za ka iya sayarwa to haka shi ma ruwa yake kamar yadda kirare a daji halittar Allah ce haka nan ruwa shi ma halittar Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da kirare mutum ya shiga daji ya tara kirare ya zo ya saida kaga ya nuna idan ka tara ya zama naka saboda haka shi ma ruwa yake idan ka tara ya zama naka kana yin saida ba ka kiyasi ne wanda yake ya dace saboda dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda ka ibn qayyim jawziya yace ba wai akan ruwan da mutum ya iya tarawa ake magana cewa kada ya saida ba wannan ruwan bane al-imam al-faqawi sharh sunan abi dawud ma'alim sunan juz'i na shafin 184 al-imam al-faqawi yana cikin malaman sunna na farko Allah ya nasara rahama yace ma'ana hulkala allazi yalbutu fi mawatil ardi yar'ahu an-nas mutum ya tafi daji ya samo kiraye ko ciyawa ya samu ciyawa ta tsoro a daji ko kirare itatuwa sun tsoro a daji laisa li ahadin uh, an yaktafa bihi duna ahadin idan ka tafi daji ka ga ciyawa ka da iko ka ce wannan ciyawa ta wace wani ba zai diba ba la أو يحجبه عن غيره وأما الكلب إذا كان في أرض مملوكة لمالك بعينه أما إذا أكسى مجياوة أو غونر ولي كاد غونر ملكة جياوة ترفع والغونر فهو ماض له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه ciyawa ce ta fito a gonarka ko da ba kai ka shuka ta ba amma gonar ta kace saboda haka mallakan kai babu mai ikon ya taba sai da izinin amma idan ciyawar tana daji ba ba ka da ikon ka hana kowa saboda wannan eh, halittar Allah ce da Allah madaukake ya mutane gaba da su haka ne yazo cikin aulul ma'qul mujallad na bakwai shafi na 470 المراد المياه التي لم تحدث باستنباط kama وسعي كماء الآباء ولم يفرز في إناء أو بركة أو جدول مأكول يعني من النهر إذا من رواني فأرجاء أن تارى شبا كما مثال روى راجي مثل سيدا هذا رواني وأن يكتبع ملكا كبالي amma idan mutum ya zama ya tara wannan ba laifi ba haka ibn al-usaymi shi ma a littafin sa shafin munfir da mujallal na shafin da kudu da 68 yace fa la yudu bai'u hadha ma ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان shi ruwa bai fito da ikon wani ba ya fito ne da ikon Allah subhanahu wa ta'ala bal bi qudratillahi azza wa jalla faqad yahfaru al-insan bi'ran amikan wa la yukhriju ma kana iya tona rijiya da zai ruwan bai fito ba fa laysa min kaddihi wa la fi'lihi bal huwa sabr فلذلك لا يملك saboda haka mutum ba shi da ikon ya killace ruwa ya ce na shi sai dai idan yana cikin mallakansa wa idan na la yamliku fa innahu ya yasihu kubai idan baka mallaka ba to haramun ne ka sai da shi amma idan malakahu wa hadha wa akhrajahu wa wada'ahu fil birka ka tara ruwa misali ka riga ka jawo ruwa daga rijiya ka tara ka ga zama mallakan ka fa inna ku yajuzu bai daidai ne ka sai لأنه صار ملكا له بالقيادة صار روا لكي سيسا إذا مملكا أولا كان دنام السيدة هكذا الشيخ الفوزان آه، لسائب انت المنتقى من فتاوى ينا مجدد وشاف نظم شعب إذا كان هذا الماء في وعائه أو بركته إذا ممكن يتقي تار الله fa innahu yamliku to ya mallaki wannan ruwa wa yajuzu lahu an yabi'ahu dan haka yana iya sayarwa لأنه هذا هو السوداء عليه وتعب في تحصيله كاوهلا wajen tara wannan ruwa saboda ka kana da damar ka sai da da ya zama mallakanka fa hadha fihi khilafun bayna ahli ilmi wa sahih annahu la yajuzu yani lahu yace amma idan kana ma baqiyan fil bi'ri amma misali ruwa yana cikin rijiya ruwa yana cikin rijiya aukin nahari ko ruwa yana gudana a kogi aukin majira allazi ya fi fi mulki fa haza fi ikhtilafin bayna ahli ilmi nan ne inda malamai ke magana ba fadi wa annahu la yajuzu lahu bai'uhu ba daidai bane ka saida in ka ga maji ba sai ka kyale mutane bal yakunu huwa awda bil intifa' min ghairi tunda asalin ruwan taruwansa iko ne na Allah misali kana da rijiya sai dai ka diba in ka diba ka kyale wato shi ne abinda mazan Allah ke nufi da fadlul mai ragowar ruwa kana da rijiya ka diba ka diba bukatar ka ka ga saura ya rabu rijiya ce nan ne malamai suke cewa baka da iko sai da shi misali saboda ka riga ka diba sai ka bari a nan abinda ya zo ga fahimtar malaman sunna shine idan ya zama so mutum yana da rijiyarsa to yana iya da ba shakka amma idan ba rijiyarsa ba ce rijiya ce ko ko a ce an samu loto ko wani wuri inda ruwa ya taru to sai dai ka diba ka bar wa mutane kuma ko da a na ka ce ma rijiya ta fito ko da a na ka ce aka samu inda ruwa ke buku ga haidin ka diba ka gyale mutane su diba shine ragowar ruwa ya kuma ko aula bil intifa'i bihi min ghairi wa Walai lahu an yamna'a ghayrahu وليس له أن يمنع الآخرين من الانتفاع به كان دليل يا كودا أجل الكريم ما في dacewa idan ka je ruwa ka kyale kowa ya jiwa ba ka da ikon hanawa sai dai fa idan za a maka barna ta wajen ɗiban wannan ruwa ne wanda shine abin da akasarin malaman suna suke bana daga cikin hujjar da ta sa ake maganan cinikin ruwa yana da hadari shine wannan hadisin da jazar kuma akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne abdullahi bin abbas yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce annasu shuraka fi salati mutane suna tarayya a cikin abubuwa guda uku inji annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwa guda uku hakkin kowa ne alma'u wal kala'u wan nar da ruwa da ciyawa da wuta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna tarayya akan waɗannan abubuwa guda uku idan aka ce ana tarayya ba ka da ikon mallakan ka hada wani rawahu ahlus sunan yana irwaru dalil hadisi ne ingantacce hadisi na dubu da da da biyar hamsin 1552 sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya zo da lafazi irin abdullahi bin abbas yana al-mujam kabir na imam tabarani المسلمون الشركاء في ثلاث مسلمين كاريا تشكين أبوه وقداؤه الماء والخلق والنار مسلمين كاريا أروى مسلمين كاريا توجم ملكة شياوة مسلمين كاريا توجم ملكة موسى لكن فالإمام الخطابي هذا تهم علم السنن ينا جب إلى الشاب الغريدة بشرين دكار yace alkalam huwa alladhi yanbutu fi mawati al-ardi yar'ahu an-nas ciyawa ta mutare mutane makiyaya suna suna amfani da wannan ciyawa suna ciyar da dabbobin su wa laysa li ahadin an yaqtaffa bi ba daidai bane wani ya kebe yace wannan fadama tawaci sai dai yayi kiwon idan dabbobin su sun koshi ya bar wani ma ya kiwo amma ba dai ya hana wannan fasarahu ba'dhum bil hijara allati tura wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da wuta wato shine dutse da ake kasta wuta da shi a zamanin da falasha da ahadin an yamna a bayar min afirka irin waɗannan duwatsu ba daidai bane ka hana wani ɗauka sannan kuma ko da a ce kana da wuta a gidanka kana da wuta sai wani ya tafi yana buƙatar ya ɗabi makamashi to abinda malamai ke cewa lahuman uman man akaza jamra kana iya cewa a karka dauki gaushi na amma ka zo da wani abu da zaka kunna wutar ka tafi wato baka da ikon cewa kada a kada a zo gidanka a samu wuta amma kana iya cewa kada a dauki gaushi dan shi na kai au jazwa ko ko ya zama to makamashi a ce za a dauka kana da damar ka hana don mallakan amma wutar ka ce wani ba zai dauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana laysa lahu man man arada an yaktafiha min hamil baha wani ya taho da fitilarsa yana so ya kunna ta kace a'a au da naminta ko ka kunna wuta ana sanyi ana ɗari wani ya taho zai ji dumi sai kace abin da kai manzon Allah ya ce ita wuta mallakar mutane mutane gaba ɗaya suna tarayya a kai baka da iko sai da ka ji dumi ka matsa wani mai lianna zalika la yunqis min ayniha shay'an saboda wani don ya ji dumi baya rage karfin wutan baya rage karfin wutan don haka ba daidai bane kana mutane wato waɗannan abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana kuma la shakka babu wani sabani a fahimtar malaman suna dangane da cewa waɗannan abubuwa guda uku din nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana cinikin su yana da haɗari sai idan mutum ya mallaka ta wannan yana da dama wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal 29 shafi na 154 malamin yake wa qad ittafaqa al-muslimun musulmai sun yi ittifaki wato duk musulmai sun yadda ala anna al-kala'a an-nabita fil ardi al-mubaha mushtarakun bayna an-nas ciyawa in ta fito to mutane gaba ɗaya suna da tarayya a kanta wa man sabaka ilayhi fa huwa ahabbu bi idan makiyayi ya fara fitowa wata fadama da ya zama akwai ciyawa to shi ya fi cancantar ya kiwon dabbobin sa kafin wani amma kuma shi ma ba shi da ikon ya zauna a gurin ya hana wani wa in kana mustagniyan an wa fihi yani ah, wa aktharu yujawiduna aktharu bi ghairi iwa li hadha alhadith yace wa amma an-najis fil ardi mamluka amma idan mutum misali kamar makiyayi sai ya sayi wata fadama ya sayi wata gona ya zama ciyawa tana cikin wannan fadamar to ku shakka ciyawa ta shiga mallakar ta fa innahu in kana sahibul ardi muhtajan ilayhi fa huwa ahqu bi tunda yake ta ciyawa take nan to ku shakka hakkin sa wa in kana mustagniyan an to idan shi kuma fa ya gama kiwonsa yana da damar ya hada wani shi ne inda malamai suka rabu kashi biyu in ji ibnu taymiya malamai sun rabu kashi biyu ya yani li hadal hadith yujawizuna ra'ayahu bi ghairihi wa galibin malamai suna suna cewa tunda mallakar ka ne ciyawa ta fito idan ka yi kiwo sai ka kyale kowa ya kiwo ba tare da kafiyar ba wannan shi ya fi dacewa saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam li hadal hadith manzon Allah yake annasu al fi na almuslimuna uki fi salati hadisin Abdullah bin Umar ka kyale a yi kiwo a wannan fadamar da ya zama tana mallakar ka ba tare da an biya ba shi fi dacewa wa in an tabi'an yani fi mulki aktharuhum yujawiduna aktharuhum bi ghairi wa amma da za zaka ce baka yadda wani ya kiwo ba saboda gonar taka ce ka sai wurin don haka ciyawar ma naka ne sai an biya babu shakka da dama malaman sunna sun ce baka da laifi don ka ce sai an biya don ya zama mallakarka tunda ya shiga mallakarka kana iya cinikinsa amma da yawa malamai na ganin ka kyale a yi kiwon ba tare da an biya ka ba shefi waka zalika alma'u in kana tabi'an fi ardin mubaha in kana nabi'an fi ardin mubaha fa huwa mushtarakun bainan nas ruwa ya kubugo a wani guri ko ba ta da ikon hana wani ya tafi wannan ruwa wa in kana an fi milki rajulin amma idan ya zama ruwan yana gonarka aka samu ruwa a gonarka fa alayhi basu fadlihi liman yahtaju ilayhi lishurbi eh, lil adamiyyin wa dawab ila iwa kamar misali mutum ne ya tafi fadama ko bakin rafi ya zama to ya sayi wata gona babba wanda kuma cikinta akwai rafi saboda haka wannan ruwa da ke ciki ba shi da ikon ya hana mutane waɗanda za su sha da dabbobi waɗanda za su sha ke kamata ya ce sai an biya shi da hada sari domin akwai hadisin da ibn taymiyyah ya kafa hujja shi yana cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce, salatu llahi yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yadhuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim akwai mutane uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai magana da su a kiyama ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai karkake su ba Allah ka kare mutane uku waɗanda Allah bai magana da su Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai karkake su ba ga kuma azabar da suke jira rajulun ala fadli ma'in mutum ne yake tare da ragowar ruwa idan aka ce ragowar ruwa ragowar bukatarsa yana da ruwa ya gama biyan bukatar sa ruwan yaron yamna'uhu ibnu ibnu sabil matafiyi ya zo wucewa da ya hana shi ya hana shi sha wannan ruwa ya kudu Allah lahu a ranar kiyama Allah zai gaya ma wannan mutumin al yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka yau zan hana ka falalata kamar yanda kai ma ka hana ragowar bukatar ka kuma abin da ba hannunka ne ma yi shi ba saboda ruwan ba halittar ka bace Allah ta baraka wa ta'ala zai hana mutum falalarsa a kiyama saboda ya yi ruwan ruwa wadda shi ne mutum na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa rajulun baya'a imaman la ungu illa lid duniya? sai mutumin da yayi mubaya'a ga wani shugaba babu abin da ya sa yi masa mubaya'a face don ya samu duniya me yasa yayi mubaya ga wannan shugaba saboda ya samu duniya Allah ka kare saboda haka yasa ba daidai bane ka so shugaba don duniya la ba ba daidai bane fa in a afahu minha rabiya wa in mana'ahu minha saqita idan shugaban ya bashi wani abu to ya yarda da shugaban idan shugaban ya hana shi ko bai samu wani alkhairi wani shugaban ba zai tuntura ya kusata baya san wannan shugaban ka aure wannan hadisi da halayen mu a yau Allah ka tsare mu mubaya'a akan duniya saboda haka idan ka zabi shugaba idan baka ci riba ruwa ruwa ka shi wanda galibi siyasa akan wannan take idan an amfana da kai to ana tare da kai wannan fa yana cikin mutane uku da Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma annabi ya ce suna da azaba da suke jira dan haka ba karamar magana ba wajibi da mu kiyaye wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-aqd sai mutumin da ya tsaye da kayan saidawa bayan la'asar ka san idan aka ce ta yi rana ta kusa faduwa to dan kasuwa hankalin suna na tashi yakan so a ce ya sai da abu kamar wasu wurare dan ka samu daidai wannan lokaci ana kare farashin saboda a kai da wannan kaya bayan la'asar faƙala da wani mutum ya zo taya da yake masa wallahi lazi la ilaha illa huwa na rantse masa da Allah wanda babu abin da cancanta abota wa fashe shi su utitu bi kaza wa kaza an bani shi a kaza da kaza ban sai da ba amma kai kawo kaza fa sadaka horar rajul mutum sai ya gaskanta shi kaga yayi kariya da sunan Allah dan ya sai da kaya kuma aka gaskanta shi aka sai wannan kaya النبي صلى الله عليه وسلم في آية إن في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حديث من صحيح البخاري من كتاب المساكات باب اسم من منع ابن السبيل من الماء yana sahih muslim kitabul iman kitabul aiman yana babu bayani gilazu taharimi isbalil izar akwai riwaya ta Abu Hurairah har yanzu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim mutane uku da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba ranar kiyama na farko rajulun halafa ala sil'ati mutumin da ya rantsuwa a kan cini saboda sai da kaya da kad ufiya biha akthara mimma ya ali ufiya mimma a'ta wani ya fi sayan kayan ce wallahi an ba ni an sai kayan na aka zaɓin sai da ya rantsa da Allah kuma ƙarya ce wa huwa kazibun ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙarya da sunan Allah wa rajulun halafa ala yaminin kaziba ba'da al-asr da wanda ya rantsuwan ƙarya bayan la'afar bayan la'afar mutum ya rantsuwan ƙarya fiha ma la rajulin muslim saboda ya samu mallakar dukiyar musulmi ta hanyar wannan rantsuwa me yasa ake cewa bayan la'afar rantsuwa bayan la'afar yake da hadari malaman hadisi suna cewa saboda lokacin la'afar lokaci ne wanda aka fi tsoron ɗan adam ya saba ma Allah wato a ni gaba ɗaya daga safe zuwa yamma lokacin da aka fi tsoron ka saba ma Allah shi ne la'asar kowane lokaci sabon Allah zai fi amma lokacin da aka fi girmama aikin zunubi shi ne la'asar me yasa lirtifa'i mala'ika bil a'mal ila rabbi ta'ala saboda da la'afar ne mala'iku suke ɗaukar ayyuka su kai ma Allah subhanahu wa ta'ala fa ya'zumu an yartafi'u bil ma'ad babban abu ne a ce mala'iku sun tafi da laifukan ka maimakon su fi da ladanka wa yakunu akhiru amaliki huwa al-marfu aikin ka na ƙarshe shine wanda aka daga wal khawatimu hiya al-marjuwa aiki na ƙarshe ku shi ake fatan a samu lada a kai saboda ka yi sa ƙarshe ke da albarka ba farko ba an fi la'akari da ƙarshe wa in kana filaminu fajira muharrama kulla wakti a kowane lokaci rantsuwar ƙarya haramun ne amma da la'asar ya zama ne saboda ka yi sa azim sallallahu sallam ya ba da misali da wanda zai rantsi da la'asar kuma da ƙarya Sai sa'anin sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na uku rajulun mana a fabula ma'in mutumin da ya yi rowar ragowar ruwansa fa yaqulu Allah sai Allah madaukake ce a yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka yau a kiyama zan hana ka falalata kamar yadda a duniya ka hana ragowan abinda hannunka bai yi ba ruwa da ka hana ba ka bace hadisi ma yana cikin bukari kitabu shurbi babu babu shurbi kitabu shurbi musaqa saboda haka ibn taymiya ya kawo waɗannan hadisai sai ya ce fa haza ta tawa'adahu Allah bil azab shi wannan mutumin Allah ya masa alƙawari zai mar azaba li kaunihi mana afadula ma lam ta'mal yadahu saboda ya hana ragowar abin da ba shi yayi ba idan kai rowan ruwa kai rowan abin da ba kai kai shi ba wal kalamu allazi yanbutu bi ghairi fi'li ciyawa idan ta fito ba sai ka yi ta ba lima lamta amaru ya da ya zama so ba kai ne ka aikata wannan ba don haka ita laifi ne ga musulmi yana da wani abin da wani ke bukata ya hana shi musamman waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga akwai sharhi na sahih muslim da ibnu muslim at-ta'liq ala sahih muslim a juzu na farko shafin 356 sai ya ce to asali in ka lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana shine ruwan da mutum bai riga ya tara shi ba wannan ruwa cinikin sa haramun amma idan ka tara ruwa cinikin wannan ruwa ba laifi ba ne sai yake kuma duk da haka baka kuɓuta daga wannan hadisin ba idan kana hazan na'ul fadil fi hawzati sahibihi ya ba da misali da tanki kuma misali ka ɗibi ruwa ka zuba a tanki imma daga rijiya imma daga bohol imma daga famfo yani kazanul ma'i Shi ne tanki mutum ya tara ruwa masalan fa hal ya yuhaqqiqu hadha al-wa'id idza mana abu ibn na sabil sai ya zama duk wani matafi ya zo wucewa sai ya nemi ka taimaka mar da wannan ruwan ya sha sai ka ce ai na sayarwa ne kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan matafiyi ka hana shi ruwa sai ka ce na sayarwa ne kuma ya fi karfin bukatar ka saboda rubowa ce mai yiwa ka tara ne kana sayarwa sai wani yazo ya yana bukatar ka taimaka mar zai shi sai ka a ba za ka ba shi wa zahir annahu yalhaqu zahiri wannan alkawari na azabar Allah ta hadu da wannan mutum saboda ya hana wani ruwa alhali ko bashi shi da bukatar idan har ya nema to bai kamata ka hana shi ba ba fi don ka sai da li'anna fi hadhihi alhali hal yajibu an yabtula tunda har mutum yake taimaka min da ruwa to bai kamata ka sai da mara ya kamata ka bashi wannan ruwa ya sha ya tafi ya riga ya san sayarwa ne ba mamaki amma ba lalle bane ya zama yana da kuɗi saboda haka in babu larura kamar yadda ibn al-usaymi ya faɗa amma fi gairi larura fa zahiru annahu la yarhabu amma idan babu larura wannan ba zai cutar da shi ba kamar misali kana tallafi wata wani sai ce kai ba ruwa ina jin shi kaga ba wata larura sai ka ce ke ka kare ba mana sai ka hana shi wannan ba laifi bane amma mutum matafiyi ka tabbata wannan yana da bukatar ruwa kai ka tabbata wannan bukatun ruwa yake da shi kuma ta yiwu tun da har ya roƙe ka ba shi da halin saya ta zai kamata kana shi wato rowar ruwa yana da haɗari kwarai kamar yadda al'imam da ya faɗa a sharhi sunan ibn maja mujallar na uku shafi na da saba'in da shida ya ce kar da haɓa kaunin ila zahiri akwai malamai da yawa waɗanda a dalilin hadisan nan ba su ma yarda da cinikin ruwa ba wanda in ka lura shi cinikin ruwa daga baya ne ya bayyana akasari abinda muka sani shine in mutum yana bukatar ruwa kawai ya ce masu gida su taimaka makamara zai bo a randa a bashi amma zamani ya kawo idan kana bukatar mai tsafta don ne ka saya to ba laifi ba ne sayan ruwan cinikin ruwan amma idan mutum ya shiga larura idan mutum idan aka hana shi wannan ruwa to an shiga fa cikin alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala don abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai gaya ma duk wanda ya yi rowan ruwa al-yawma amna'uka fadli kama mana'aka fadla ma lam ta'mal yadak yau zan hana ka falalata kamar yanda ka hana ragowan bukatarka saboda ba ka da bukata a jiki ba ka da bukata kamar mutum ne yana da rijiya a gidansa ya shekara zuwa ɗibi ruwa ya riga ya samu bukatar tunda an ɗebo ruwan an cika randuna wanda ya ragu a rijiyar kaga raguwar bukata ce sai ta ce kake kar kowa ya ɗiba kaga wannan ruwa ba ta da ma'ana shi yasa nisantar hakan shi ya fi dacewa domin akwai malamai kamar yadda limamu sun ya faɗa sharhi sunan ibn ya ce wallahi akwai malamai waɗanda ba su yarda da cinikin ruwan ba ma gaba ɗaya saboda waɗannan hadisi saboda haɗarin da ke cikin ruwan ruwa da ruwan wuta da ruwan ciyawa waɗannan abubuwa uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada hadisi guda sai yake duk da haka al-mashhur bayna ulama fahimta da ta shahara a tsakanin malaman sunna annan murad bi kala huwa أن al-mubah هو الكلا المباح الذي لم يختص بأحد ذلك karka yi cinikin ciyawa ana nufin ciyawa da baka riga ka mallaka ba gwajin ma idan aka ce karka yi cinikin ruwa ma'u sama'i wal uyun wal anhar allati la tumla wani ruwa ake cikar kai cinikinsa ruwa na na shine ruwa da ke rafi ko yana wata mabubbuga wanda ba mallakar kowa ba saboda haka sai ka kai kokari ka je dajin sai ka killace ka ce ba mai diba sai kai wa binar idan aka ce wuta fa ana nufin ashadar lazi yaktabiquhu an-nasu min al-lubas fayuhiduna ya to wato idan wutar ba mallaka ba a mallake ta ba amma idan an mallaka ba kamar ruwan ne kamar ruwa ne falma'u idza aharasahu insan fi ina'i idan mutum ya riga ya tara ruwa a wani madaukin ruwansa ko a tanki ko wani wa milkihi ya tudu bai uku babu laifi don yayi cinikinsa wanda shi ne abinda akasarin malaman sunna suka yi tsari. shi akasari ya ce amma ba a rasa malamai da ke ganin haɗari wato na cinikin ruwa ga wanda ke cikin larura matukar mutum ya shiga larura to cinikinsa suna ganin yana da haɗari saboda wancan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda hadisi ne musafakun alai hadisin ya zo a sayi bukari yana sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya karanta wannan hadisi sai da ya karanta aya ta 77 ta suratu ali imran ya kafa hujja da wannan aya akan cewa akwai mutanen da ba su da rabo a kiyama ulaika allazina la khalaqa lahum fil akhir wadanda ba su da rabo a lahira daga cikin su manzo Allah ya fassara akwai mutumin da ya yi rowan ruwa Allah ya samu gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله wato babu laifi don an hatta rijiyar kanta babu laifi don an yi cinikinta tun da mallakar mutum ne ibn kudama a littafin al-mughni mujallad na shafin saba'in da daya ya dauko bayanin al-imam ahmad bin hanbal al-imam ahmad bin hanbal yace inna ma nuhiya an bai'i faqli ma'il bi'r wal uyun fi qarari abinda shari'a ta hana kawai shine sayar da ragowar ruwa ragowar bukatan mutum na ruwa da ke cikin rijiya wal uyun fi qararihi da kuma wato makubugan ruwa a inda ya zama su matabbatan su inda suka fito amma ba wai mutum ne tona bokon din kansa ba tunda ana samun inda ruwa ya kubugo da kansa ko irin wannan guri shine cinikin ruwan bayan kai ka ɗebi naka bukata shine wanda aka hana al Ahmad bin Hanbal ce wa bai kun bi'iri nafsiha ita kanta rijiya mutum yana iya tona ta ya saida ba laifi ba Wal'ayin wa mushtariha kamar misali ka tona bohol ka saida wa mushtariha a haku bima'iha wanda ya sayi wannan rijiya kuwa to shi ya cancantar ruwan da ke cikin wannan rijiya wanda ya sayi tona bohol shi ya fi cancantar amfana da wannan ruwan illa dai bai dace ya hana wani riba ba bayan shi ya gama bukatarsa akwai misali da imam ahmad bin hanbal ya bayar wato shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya zo madina al-imam ahmad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da al-muhajirun wadanda akasarin su matalauta ne ba su da wadata to kaga kuma ruwa abu ne wanda dan adam yana bukatar sa a koda yaushe zaka sha zaka zaka yi wanka zaka yi wanki zaka dafa abinci saboda ka ruwa abu ne wanda mutum zai rabu da shi ba a ko da yaushe to kuma gashi da aka zo madina sai aka tarar da madina na da matsala ta karancin ruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai domin a garin madina akwai wata rijiya ita wannan rijiya ana kiranta bi'iru ruma bi'iru ruma rijiyar ruma ita wannan rijiya tana hannun bayan wanda hadisin yana sunan tirmidhi yana sunan ibn majah ai sunan nasa'i yana sahih ibn khuzaima duk sun bada labarin wannan rijiya da bayahudan nan ya mallaka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbansa man yashtari bi'ra rumata waye cikin ku zai yi kokari ya daure ya cire dukiyarsa ya sayi wannan rijiya daga hannun bayahudan nan yuwaffi'u biha ala muslimin idan ya saya yalwata wa musulmi ya sauwake wa musulmi ta samun ruwa ba tare da ya ce sun biya ba mazan Allah ya ce idan ya yi haka wadda hujjanna zai samu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir da duk wanda ya wannan wanda zai iya sayan wannan rijiya ha usman ibn usman ne ya ci labari sai ta samu wannan bayan kuɗi ya yi cinikin wannan rijiya wajen ba yahudan ya kai bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan umarni na manzon Allah wa sabbalaha lil muslimin a lokacin sai na usman ya kai wannan rijiya sai ya barta fi sabilillah shine sabbalaha ya barta fi sabilillah ga musulmai kowa ya so ya diba to amma rijiyar yadda aka yi cinikinta ba gaba ɗayanta aka sai da ita ka sai na usman ba wa kana al-yahudi yafiqu ma'aha dama can ba yahudan nan shi ke sai da goma na rijiya to sai na usman ishtara minhu nisfaha rabin rijiyar ya saya bisnai eh, ashara alfan ya saya akan kuɗi dubu goma sha saboda haka ya sayi rabin rijiya ya ba a yi sayi rabin rijiya ya nuna cewa rabi mallakar ba ya hude ne rabi kuma mallakar sai na usman sun makalar yahudi bayan an gama kullar ciniki sai na usman ya biya kudi sai ba ya kudi ya ce na sai usman ikhtar ka ta ɗayan biyu in ma an taku da ha man wa aku da ha ana yau man ko dai mu raba rana rana ni da kai idan ka ruwa yau to yau ta ne amma gobe mallaka ta ce ni kaɗai, zan yi amfani da wani rijiya kaga an raba rana kenan yau ta ibna usman gobe ta bayahuci ko dai ta zaɓi wannan tsari da za mu yi saboda rabon wannan rijiya wa in ma an tansiba nan siba laka alaiha tadwan ko ko ya zama to rijiyar nan tun da ni dama can akwai guga na kai ma sai mu aje maka naka guga wa an siba alaiha tadwan ga nawa gugar ga ka guga ka ja ija shi nan. dama rijiya guda ke mallakar mu sai na kuma ya kara yauman yauman shi ya zaɓi eh, yauman wa yauma rana guda tashi rana guda kuma ta baya hudu to jama'a sai suka ji labari wannan rijiya da suke zuwa suna biyan kuɗi yanzu dai ga yadda aka tsara sai na usman ya tsaye rabinta saboda ka rana guda ta sai na usman ce rana guda kuma ta baya hudu to waye sai ya tsaye tafiye da ruwa a ranar baya hudu tun da biyan kuɗi zai yi fa nasu yanzu yaftafuna minha fi yawmi usman eh, lil yawmayn saboda haka idan aka ce yau ta sayyidina usman ne sai mutum ya ajiye randuna biyu randar yau da randar gobe saboda haka sai ya zo ta ji ruwa sai ya cika randarsa ta yau ya cika randarsa ta gobe to sai a waye gari washe gari ranar ba ya bude in ya taho yana jiran a zo a biya shi kudi a jaruwa sai gaba kowa to abin da har ya ishe shi sai ce masai na usman a kusurta alayya bi'iri ta je lalata mai biya kawai bayan kuma shi ne wannan tsarin sai na usman ya sayi ruwa ka bata mai biya fashi da ribaki ha don haka ka sai ma sauran kaga ya yadda zai sai da dai rabu sau za ka sai na usman sai ce to wancan dai mun saya dubu goma sha biyu ka san wannan rabin kuma ba zai kai haka ba tunda naka ranar ma ba ta da daraja kaga darajar ta faɗi saboda ka sai aka sauko zuwa dubu takwas kudin rijiya ya zama dubu ishirin gaba ɗaya sai na kusa da ya saya sai ya batta fi lilla saboda ka kowa yana zuwa ya ɗebi ruwan nan ya sha wannan labari ku sabani a kansa saboda ka imam ahmad bin hanbal ya ba da misali da wannan labari sai ce a kenan ana cinikin rijiya tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa sai na usman ya sayi wannan rijiya da umarninsa ya sayi rijiya me aka hana ragowar ruwan rijiyar shine inda matsala take shine fagudun mali ba rijiyar kanta ba wannan yana daga abin da ibn da kuya shi ma ya bada hujja da shi a littafin zadul ma'ad yace fa da fi hadha hujja saboda wannan labari ya tabbatar da hujja ala sihhati bai'il a kan cewa ciniki rijiya halal ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da izinin da ma umarnin sa akai wannan ciniki na rijiya wa jawazu shira'iha halal ne a sayi rijiya halal ne a sai da rijiya wa tasbiliha a bar rijiya ya zama to fi mutane suna shan ruwa kyauta wa sihhati bai'i ma yustaqa minha ma yusqa minha cinikin abinda zai zama to za a yi amfani da shi ta wajen ɗiban ruwan rijiya shi ma ba laifi ba ne wa jawazu kismatin ma'i bil muhayya'a bil muhayya'ati ya'ani taqsimul manafi wanda ya nuna cewa babu laifi a yi irin wannan ciniki da sai sayyidina Usman yi da wannan bayahudi kaga rijiyar dai ba a iya raba ta amma kuma an yi cinikin wato amfaninta amfaninta aka yi ciniki ba ita kanta rijiyar ba saboda ka amfanin ta na yau naka ne na gobe nawa ne kaga ana iya cinikin amfanin abu ba shi kanka wanda wannan shi ma hadisin yana tabbatar da haka ya'ani ala kaunin maliki a haku jima'i wa jawazu qismati ma da haqqun wa laysa bi mamluki illa dai abinda ake tsawatarwa wato shine ragowar ruwa da ke cikin rijiyarka idan kana da rijiya ba wanda yake musu akan cewa rijiyar kace ka ɗebi ruwa daidai bukatar ka sai ragowar ka hana mabukaci kana iya cewa za ka sai da ba shakka sai an biya kafin za ka ba da ruwa idan ka riga ka fitar da ruwan kenan amma in baka fitar da shi ba malamai suna hana idan ruwar yana cikin rijiyar to dole ka kyale mutumin da ke bukatar ya ɗiba ya ɗiba ba lallai ba ne sai ya biya kuɗi a kai mu karanta hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله an karbo hadisan daga Abdullahi bin umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Fada ya ce na naha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya hana an asbil fahli game da wato cinikin maniyin namijin dabba idan aka ce alfahlu namijin dabba kowace dabba kamar yadda ibn hajar ya fassara a littafin fasul bari mujallal na shafin 539 menene alfahlu zakaru min kulli hayawan namijin kowace dabba shine alfahlu farasan kana au jamalan au taisan au bayar zari imma doki ko kuma rakumi ko kuma wato bunsuru ko rago duk namijin kowace dabba shi ake kira alfahm to idan aka ce al'afu wannan kalmar ta al'afu ita ce aka samu sabanin fahimta game da fassarar ta a tsakanin magabata wannan ya zo cikin tajul arus na al-imam dubaidi mujallal nabi shafi 131 al'afu ana cewa barabul fahm barbara wato barbaran ainihin dabba ana kiranta da alfahm da al'af kamar yadda aka kira shi farab yadda muka karanta a baya au al'af sannan kuma ana cewa al'afu ma maniyin dabba maniyin namijin dabba ana kiranta al'afu barbara ana kiranta al'afu saboda haka kaga kenan da wancan hadisi da muka karanta da wannan ma'ana su guda idan aka ce farabul jamal idan aka ce afbul jamal sun ma'anar su guda a fassara guda kenan saboda al'asu yana daukan ma'anar maniyin dabba cinikin maniyin dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan aka ce al'asu barbara ta dabba mazan Allah ya hana kowanne ya dace dama tsakanin fassara biyu din nan duk wanda mutum ya fassara wannan kalma da ita yana dacewa يعني الفحل فرسا كان أو بئيرا والأصل إعطاء الكراء على الضراب wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin maniyin namijin dabba in ka fassara haka ya dace na ha rasulullahi an abdil fahli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki na maniyin namijin dabba ko kuma ka fassara da wancan kalma da muka hadisi da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana barbara a yi cinikin barbara ta namijin dabba saboda aka sai za ka samu mazan dabbobi ne ake nemowa a yi ciniki saboda su yi barbaran matan dabbobin ba matan ba ne ake nemo ake cinikin da su illa mazan ake su mazan ke da wahala saboda yi idan mutum yana da shanu yakan tafiya nemo wanda ke da wato sa namiji wanda zai zo ya barbaran saniyarsa domin ta samu ciki ya samu wato karin haihuwa na dabbobi to jin dabban shi ake ce ma alfahar kaga ibnu hajar ya kawo hadisin nan kashi ya kawo na farko riwayar jabir ita ce muka fara magana a kai wannan shi ne ke magana kai da ya kan barbarar ragumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana barbaran kanta amma ibn hajar sai ya kawo hadisin abdullahi bin umar a nan saboda ya nuna maka akwai wata fassara kuma banda wancan barbaran cinikin maniyin dabban kansa manzon Allah ya hana saboda haka yasa wancan barbara kamar misali mutum yana da eh, sa sai a yi ciniki da shi nawa za a biya ta ka kawo saniya da sanka saboda ya barbara da shanu wannan cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Koko a ce za a ɗebo maniyin dabban kansa a yi ciniki shi ne ta yi kawo hadisi wannan da muke karanta al'imamun nawawi sharhi sahih muslim musallar da kudu shafin gari da saba'in da bakwai ya ce ma'ana ku an ujiyar fi firabiki wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi Eh, abin da abdullah bin umar yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi jinga game da barbaran dabba wa huwa akhdhu al-fahl al-madhkur fi hadithin akhar wato shine hadisin jabir da muka karanta a baya kamar yadda hadithin abdullah bin umar ya kawo a ya hana a yi jinga akan barbara na dabba ya hana kuma a yi ciniki na maniyin dabba wanda al-imam an-nawawi a fasarar da ya kasu ibn hajar bayanin da a cikin fasul bayani mujallal shafin 139 yace wal asbu yuqalu lahu al-asib aidan ikhtulifa fi malaman suna sun yi sabani game da fassarar kalma ta al-asb shin huwa samanu ma'il fahli ana nufin cinikin maniyin dabba don kalmar al'abdu tana ɗaukar wannan ma'ana yani ujratul jima shine ake nufi da darabul jamal kamar yadda muka karanta cikin wancan hadisi barbaran kanta shi ake nufi ko ko maniyyin dabban ne ake nufi an hana cikin sa wa alal akhir jar al amma shi al imam bukhari ya kawo hadisin nan saboda shi ya rawaito wannan hadisi al imam bukhari yana da fahimtar abin da ake nufi wato shine darabul jamal manzon Allah ya hana a yi tsada a kan wato barbara na dabba za a biya wani kuɗi ga wanda ke da mallakar namijin dabba saboda ya barbara ga macen dabba wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada amma ibnu hajar ce wa ala kulli taqdir kowace fassara ka dauka ba shakka fa bai'uhu wa ijaratuhu haram kowace fassara ka dauka cinikinta cinikin barbaran dabba ko kuma cinikin maniyin dabba wa ijaratu ko ko jinga akan barbaran dabba a yi jinga akan dabba za ta yi barbara don haka za a baka kuɗi ko ko maniyin kansa a yi cinikin shi haramun kowace musamman saboda ake sa ibn hajar ya kawo hadisan na take biyu li'annahu ghayru mutaqawwim wala ma'lum wala maqdur ala taslim ne ya yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi jinga a kan barbaran dabba ko ko a yi cinikin mani saboda kowannan babu tabbas a kan shi babu tabbas a kan cewa idan mutum ya zo da doki doki ya yi barbara da wata godiya misali wannan godiya za ta samu babu tabbas ko da ma kana da eh, rakuni misali ya barbara ga wata taguwa ba lallai bane wannan taguwar ta samu ciki ko ko kana da rago ya yi barbara ga wata tunkiya ba lallai bane wannan tunkiya ta samu ciki saboda shigan ciki ikon Allah to ya za a yi cinikin abin da ba a san shi ba kaga cinikin gaibi saboda kai sa manzon Allah ya hana saboda aikin ba naka bane don haka ba lalle bane ba lalle bane a ci a cin maburin da ake nema kuma mutum yana iya gardama ana iya rikici misali yana da yana da rakumi ya aje rakuminsa saboda mutane su rika zuwa suna haya shi wannan rakumi ya je yana barbara saboda mutane wato da ke mallakar rakuma su samu wato ƙarin dabbobi amma sai zama to kai kana da wata taguwa ka zo kayan hayar rakumi rakumin ya zo ya yi barbaran amma sako ta ka ba su samu ciki ba kuma ga shi ka biya kuɗi da yawa misali ya ce dubu ishirin ko dubu talatin kaga za a iya samun rigima mutum yana iya dawowa ya ce kai a shi rakumin na kama bai da lafiya ba da kuɗi na to kaga rigima ta kauri. shi yasa manzon Allah ya ce ya haramta saboda haka haramun wanda yana cikin fatawar latina da na goma sha biyar shafi na saba'in da biyar al'afu huwa ma'uhu idan aka ce a ma'afu na ha rasulullahi an afdil fahli mazan Allah ya hana cinikin al'asbu maniyin namijin dabba shine al'afu ya'ani ma'ul fahli wa bi hadhihi al-hada yumkin li ashab al-baqar an yashtaru uh, fawran walau bil ishtiraki uh, li baqarihi shi ne malamai suke cewa mafi dacewa kamar misali kana da garki kana da shanu kana da shanu amma duk garken naka babu namiji babu sa me ya kamata kai mafi dacewa shine ku hada kai ku sayo wani saniya wanda zai za ku sanya a cikin garken idan kun sayo saniyar kanta ka sa a cikin garken ka saboda ya ringa barbara ga waɗannan dabbobi naka amma cinikinsa haramun jinga a kai haramun saboda waɗannan hajji ibn hajar ya ce rawahu bukhari al-imam bukhari ya rawaito hadisin nan yana kitabul ijara babu aqbil fahli yana sunan abi dawud kitabul ijara باب في عصب الفحل سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية عصب الفحل سنن النسائي كتاب البيوع باب بيع فراد الجمل هنا المسند الإمام أحمد يا زود ده لفظ عن ثمن عصب الفحل وند شيني يبدا أما ابن حجر بيكاو حديث الإمام أحمد بقى saboda isnadin al-imam bukhari shine mafi daraja amma yanda annabi sallallahu alaihi yanda jabir abdullah ibn umar yake naha rasulullah an samani asbil fa'l wannan shi ya dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato ayi tsada game da maniyin namijin dabba hadisin yana sunan nasa'i kitabul buyut yana kitabul imam darimi babun tin nahyi an asbil fa'l kuma ya zo ta hadisin abu huraira kaga nan hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin abu huraira shi kuma ya zo da lafazin naha an asbi taiti annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya hana cinikin maniyyin wato bunsuru shine tauri manzon Allah ya hana aikin cinikin maniyyin tauri haka nan akwai riwayar ta zo wato ta Anas bin Mali. Anas ya yace inna rajulan min kilab wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi ma annabi tambaya an afdil fahim ya rasulullah ina ga hukuncin wato barbara na dabba cinikinsa jinga da ake fana haku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi fa kada sai mutum ya ce ya rasulullah inna nuqriqul fahla fa nuqriq mu mukan yadda mukan yadda wato mu ba da dabbar mu eh, dabbar ta yi barbara kamar muna da wato rakumi sai mu ba da wannan rakumi rakumi ya yi barbara ga taguwar wani to kuma bayan barbaran sai mai wannan taguwar ya mana kyauta sai manzo Allah rakasa lahu fil karama in ji Anas mali manzo Allah ya ce a babu laifi dan kyautar da aka ba babu laifi hadisin yana sahihu sunan ko da tirmidhi hadisin 2274 wanda ya nuna babu laifi dan wani ya baka kyauta saboda kana mallakan namijin dabba wanda ya barbara ga macen dabban da shi ya mallaka bayan barbaran sai ce to ga kyauta saboda kai ka amfana hadisin yana sunan sai kitabul buyu babu dirabil fahli eh, dirabul jamal akan wannan hadisin a dalilin wannan hadisin na Anas bin Malik kaga hadisi da muka karanta ga hadisin jabir ibn abdullah ga hadisin abdullah ibn umar ga hadisin abu huraira duk sun tabbatar a nufin sallallahu alaihi wasallam ya hana jinga akan barbara to amma aka samu sassauci a hadisin anas bin Mali. wani irin sassauci aka samu hadisin anas yake wani mutum ya tambayi a nufin sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah, mukan yi haka amma ba jinga muka yi ba amma bayan an yi barbaran sai ya zama to mutum ya ɗauki kyauta ya bamu mu muke da wannan raƙumin da ya barbara ga taguwar mai saboda ka bayan barbarar sai mutum ya mana kyauta sai manzo Allah ya ce ba laifi to tun da manzo Allah ya ce babu laifi sai al-Imam Malik ya ce to ba laifi a yi jingar ma idan larura ta zama dole saboda sa za ka ga a littafin masu al-Imam Malik akwai sassauci game da jinga ta sashin barbaran dabba saboda wani lokaci akan samu matsala samun namijin dabban sai ya zama to abu mai wuya amma sauran malamai suna suka ce la tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu ya zo cikin hadisai da dama barin sa shi ya ji dacewa abinda hadisin Anas bin Malik ya tabbatar wato shine a bada kyauta bayan an yi barbara wanda zaka samu a sharh sunna na Imam Bukhari fatul bari mujallal na shafin 529 al-imam al-batawi a littafin shafin sunna mujallal na takwas shafin 139 yace amma i'aratul fahli ka ba da aron dabba ya je a yi barbara wannan ba da ke bane lil inzai wa iqrafihi fala ba'sa bihi ba da aro mutum ne yana da shanu shanunsa gaba ɗaya mata ne ba namiji wancan kuma yana da namiji saboda ka ce ka zo ka ce wani ban aro sai ya baka aro ya baka aron namiji saboda ya barbaran nashi aro din ba da ba ne saboda manzon Allah ya tabbatar da aron a hadisin Anas abinda Anas ya ce ah, wannan mutumin da ya zo ya tambaya ya rasulullahi mukan ba da dabba kaga aro ne kenan mukan ba da dabba yayi barbara bayan an yi barbaran sai a mana kyauta amma ba ga aka yi ba ba tsada aka yi ba ba ciniki aka yi akan za a biya mu ba amma bayan barbaran sai a mana kyauta sai mazan Allah yake babu laifi kaga ya nuna za a yi aro ke don haka halal ne a yi aron dabba saboda barbaran halal ne a yi wa mutumin da yake mallakar wannan dabba kyauta tun da ba shiga aka yi da shi ba amma tsada da shi mafi dacewa shine bari abinda hadisan nan suka karanta da muke nan haramun wanda shine abinda ibn hajar ya faɗa eh, fatul bari yace wa amma ariyatu zalika a yi aron dabba ba za ka dafa fi jawa zubi duk malaman suna sun yadda fara kasa lahu fil karama yani fihi dalilun ala anna al mu'ira idza ahda ilayhi musta'iru hadiyya bi ghairi sharfin Allah ta'ala kana da dabba kana da raguni wani yana da kaguwa sai zo yake maka ka bani aran ragunin ka saboda ya barbara ga ayyukan kaguwa saboda ka sai ka bashi ragunin aro wannan ba laifi bane bayan raƙumin na ka yi barbara sai mai wancan taguwar ya kawo su ta yi baka nan ma ba laifi ba ne amma a yi tsada shi ne abin da ya haramta wadda shi ne abin da hadisan manzon Allah da dama suka tabbatar eh, haka yi cikin fatawar latina yani al'aflu fil nahyi at-tahrim saboda ka babu sassauci a kai haramun da mutum ya yi ciniki na abubuwa guda biyu din nan shine abin da hadisin ne yake karantar da mu da wancan na fari hadisin Jabir hadisin jabir yana karanta da mu cewa jinga akan barbaran haramun wannan hadisin na abdullahi bin umar da abu huraira suna tabbatar mana da cewa cinikin maniyyin kanta haramun to sai annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar akan mu rika ba da aro din kamar yadda ibnu hajar ya kawo hadisin eh, hadisin abu kabasha wanda yana sahihu ibn hibban ya kawo shi cikin fatul bari mujallad na shafin gari biyar da arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aswaraka farasan fa aqaba kana lahu ka ajr 70 farasa manzo Allah ya ce idan misali ka bada aran doki ka bada aran doki wannan doki ya kasance yayi barbara ga wata godiya har godiya ta samu ta haihu guda daya za a ba ka ladan dawakai saba'in ladan dawakai saba'in idan ka ba da wannan ka gama ba Allah ya faɗai tare zaman su tsakanin muyan mummuna muna taimakawa amma ba jinga uh, a kai ba a shek falin fauzan akwai sharhin da ya yi ma bulugul mara ana kiransa Tafilun ilmam a jirgin na hudu shafi na 34 ya yi magana akan akan hadisin nan na karshe wato ne cinikin maniyin namijin dabba Asbun fahl fa bai'u malihi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ta lura ya ya hana ta'jiru shine hadisin jabir hadisin jabir ya tabbatar mana manzo Allah ya hana ayi jinga akan barbaran dabba to tunda annabi ya hana ayi jinga fa bai'u malihi min babil aula cinikin maniyin fa kaga ya fi zama abin da ya kamata mu nisanta yani law ma ma'ahu wa habibahu bi shay'in wa ba'ahu la yajuzu hada mutum ya rinka tara maniyin dabbobi yana cinikin su sai ce la yajuzu hada wannan ba daidai bane ya saba ma hadisi da muka karanta kama la yajuzu baiku eh, ma'il fahli idza tukhrija minhu kama yu'madu al'an yace kamar yadda ake yi a zamanin yanzu ana tara maniyin dabbobi hatta na mutane hatta na mutane ana tara fi hifzi miyahin zukur eh, eh, fi bunukin akwai banki musamman da ake kira yani bunukul mani banki na maniyi wato wurin da ake tara mani wanda turawa suna yi yadda ka san akwai inda ake tara jini to haka nan akwai inda ake tara madi wanda kasashen duniya musamman yammacin duniya sun yi nisa a wannan harka da, haka mutane na cinikin madiyin ana tarawa kamar yadda ake tara jini faɗo na fiha almaniyya wal hayawanat saboda adanar maniyi da kuma adanar kwayar halitta wa ba'da zalika yalqahuna bihal bahayin. ana tarin dabbobi daban-daban saboda ka fi a ɗabi maniyin nan a yi barbara ga wata dabba saboda ka fi ta samar da wani nau'i wani jinsi na halittar wannan dabba wanda za ka samu misali abin da ke faruwa kenan idan mutum yana bukatar saniya irin ta turai suka yi wannan hanyoyi da dama wanda suke ainihin cire maniyin daga cikin dabba suna kirkin shi ana sai da shi sai yake haza yani takdiruhu wal intifa' bihi jayyidun cewa za a iya adana maniyi wannan ba laifi bane idan na dabba ne misali lakin la bai bai'uhu amma cinikin safa haramun ne saboda wannan hadisin da karanta don haka cinikin maniyi haramun ne ko da na dabba ba ne dan adam wanda kazan tafi kuma Allah ya taimaka ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hadisi na karshe wa an yace kuma an karbo hadisi daga shi Abdullah bin Umar kenan radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam mazan Allah na ha an bai habalil habalati ya ana cinikin dan kayin cikin dabba cinikin dan kayi na cikin wato na cikin dabba ya zama to dabba tana da dan kayi bata riga ta haihuwa sai aikin jinsa yani bai'ul hamlikil batani bai'ul hamli shine bai'u habalin habalan an yi cinikin dan tayi yana cikin dabba ba a riga an haife shi ba manzon Allah ya hana wannan ciniki bai'ul hamli fil baqar don haka da larabci akan ce hamalatil mar'atu alhamlu hamalatil mar'a waladat kamar da ake cewa habilat waladat habilat da amalat duk ma'ana su saboda haka idan aka ce habalil habla ana nufin dan tayin cikin dabba mai ciki dan alhabala wato yana nufin dabba mai ciki wa kana bai'an yatabaya'u yatabaya'u ahli jahiliyya Abdullah bin Umar yace wannan wannan nau'in ciniki ne da mutanen jahiliyya suke yi a zamanin jahiliyya larabawa suna irin wannan ciniki mutum yayi cinikin dan tayin cikin dabba tun ba a haife shi kana rajulu yabta'u jabu mutum yakan sayi wato dan eh, eh, wato rakuni ne alba'ir shi ne aljatu karamin rakuni shi karamin rakuni ko namiji ko mace ana kiranta aljabu ba ba maza ba mata amma idan aka ce alba'ir yana iya daukan namiji banda mace kamar yadda aka ce aljamaru ya tsaya ga maza kawai Abdullahi bin umar ya ce kanar rajulu ya bi taqul jasur mutum ya kasance a zamanin jahiliya yakan sayi ragumi ila an tuntaja annaƙas zuwa lokacin da taguwa za ta haihu tuntaja bi ma'ana talidu naqa tuntaja shine talidu zuwa lokacin da taguwa za ta haihu za a yi ciniki tun ba ta ma riga ta haihu ba sun masun tajun lati fi batniha sannan dan da ke cikin nata shi ma kuma ya kai ga lokacin da zai zai haihu kaga kenan ana iya cinikin dan tayin dan tayi wanda ba a riga an haife shi ba annahu bai'u nitajin nitaji wannan yana farko bari wato larabawa a zamanin jahiliya mutum yakan yi cinikin wato dabbar da ba a riga an haife ta ba saboda ka zai same ta ya ce taguwar ka dinnan ina son mu yi cinikin ƴaƴan da za ta haifa da ƴaƴan da waɗancan za su haifa wannan suna da riba a kai kuma kan zo a siffa ta mugunta idan suna so su talauta mutum saboda haka idan aka yi cinikin wannan kaga kenan kai dai dabbar ka ba ta sake karuwa duk dabbar da aka haifa ta fice saboda haka idan an haifa ta in sun girma sun haihu wannan ma nasu ne saboda ka an yi cinikin dan da ba a haifa ba shi ma dan da ba a haifan ba in ya girma ya haihu shi ma dan da zai haifa an Wanda wannan ne habadul habala manzo Allah ya yi fama da mutane saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kar ayi wannan ciniki a littafin fatul bari ya ce summa ta'ishul mawluda hatta takbur wato za a sayi dan cikin Eh, eh, taguwa idan dan cikin taguwan aka haife shi to shi ma in ya girma sun matalin ya haihu to dan da zai haifa shi ma an faya ana kuma iya cinikin wancan dan kawai banda na fari wato jikar rakumi ke na kamar misali ina cinikin ƴaƴan da rakuminka za su haifa kaga kenan yaran da suka haifa ka saya ko ko a'a ina cinikin ƴaƴan ƴaƴan da ka za su haifa saboda ka banda ƴaƴan da za a haifa na fari waɗannan yara idan sun girma waɗanda za su haifa na biyu shi aka saya saboda ka yana da mataki har kashi hudu wanda ibn hajar ya kawo bayani a kansa gaba da yanka haramun wal man fi hadha min jihati annahu bay'un ma'dun wa majhul me yasa aka hana saboda sayan abin da ba a san shi bane sayan abin da an jahilce shi gairu makturin ala tasdini ka sai abinda ba za ba za a iya baka ba saboda ka sai abinda ba a mallake shi ba bai riga ya zo duniya ba saboda ka yi shiga karkashin bai'ul garar ciniki ne wanda yake na yaudara ciniki na ruru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn hajar yace mutafaqun alaihi wannan hadisi al-imam bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayar sa wa lafdu lil bukhari kuma lafazin da ya zo a nan lafazin al'imamu bukari ne yana kitabul buyu babu bai'il garar wa habalil habala yana fahimu muslim kitabul buyu babu ta tahrimu bai'i habalatil habala yani hadisin 1514 kana a ahlul jahiliyyati tabayuna lahmal jazur ila habalil habala yanda lafazin ya zo a fahimu muslim baya ga cinikin ma dan tayin suna cinikin namar ma dabban da za a haifa kafin a haife shi kafin ma a haife dabban sun yi cinikin namar hadisin ya zo da lafuzza daban-daban yana sunan abu dawu yana sunan tirmidhi kitabul buyu yana sunan nasa'i kitabul buyu yana sunan ibn kitabun kitabul ya yani an shira imati an an'am duk abin da ke cikin dabba ana cinikin ta kafin ma a yanka ta a zamanin jahiliya suna haka ko kuwa wa ru'iha ya zama to mutum zai yi cinikin nonon da ke jikin mama kafin a tace, kafin a tace wannan nonon mutum zai yi ciniki a zamanin jahiliya su suna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kamar yadda zo cikin littafin ya yani babu ma la yajuzu bai'il hayawan kai cinikin wani tashin dabba ba a riga an yanka dabban ba kaga baka gaishe ba ba mamaki dan an yanka dabba a tarasa wannan fashin. ya riga ya lalace ko ko mutum ya yi ciniki na kifi a ruwa wanda bai riga ya mallake shi ba ko ko mutum ya yi cinikin nono da ke cikin dabba ba a riga an tatsa ba ko ko mutum ya yi jinga da wanda ke kamun kifi ya ce masa wannan tafiyar da za ka yi komar da za ka watsa abinda ka ɗebo duka nawa ne nawa ka saya ba a riga an tafi an kamo kifin ba an yi cinikin tafiyarsa kaga wannan duk nau'uka ne na cinikin yaudara wanda ya zo karkashin wannan hadisi saboda haka hadisin ya zo da lokuta daban-daban akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri tana sunan Ibn Majah kitabu tijara wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Sa'id al-Khudri yace naha Rasulullah an shira'i ma fi butunil an'am hatta taba'a manzon Allah ya hana ayi cinikin abin da ke cikin dabba har sai ta haihu sannan sai ayi cinikin sa amma in ba ta haihu ba kar a yi cinikinsa wa amma fi turu'iha haka nan nono da ke cikin maman dabba kada a yi cinikinsa illa bi kai da sai fa an riga an tatsa sannan a auna shi kafin a yi cinikinsa wa an shira'il abdi wa huwa abikum abu sa'idun kudiri yake manzo Allah ya hana a yi cinikin bawa da ya riga ya gudu bawan da ya gudu sai a yi cinikinsa sai an kamo shi wa an shira'il maganin hatta tuksar an yaki an samu ganima ai cinikin wannan ganimar haramun da ta an riga an raba wa an shira sadakati hatta tukba wane ya ban zakka nawa ka saya sai an ba ta zakkan ka karba ta sai bai riga ya zama naka ba wa an barbatil ga'ib haka nan wato aikin gada mai kamun kifi tun bai riga ya kamo ba a ce kifin da zaka kamo gobe duka na biya nawa ka sayar mun? kaga ciniki ne akan abin da ba a riga an mallake shi ba waɗannan duk sun zo cikin lafuzan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar Abdullah bin Abbas tana mujamul kabir أن النبي صلى الله عليه وسلم an عن بيع المضامين والملافيف akwai ma abin da larabawa suke a da mutum sai ya yi ciniki idan kana da ragumi sai ce duk ƴaƴan da raguminka suka haifa na saya ko ko idan mutum yana da taguwa a ce duk ƴaƴan da taguwar ta haifa na saya ba a riga an haife su ba amma an saya wanda shi ne fassarar da alimamu shafi ya yi kamar yadda alimamu nawawi ya kawo cikin kitabun majmu yana mujallar tara shafi na 395 akwai hadisin imran bin hussein wanda shi ma ya zo da wannan lafazi a nasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana dukkan nau'ukan cinikin nan na halittar da take jikin dabba ba a riga an ciro ta ba sai idan dabban ta haihu ko ku kafin a yanka dabba a ce an yi cinikin hancinta, wani ya sai hanci, ko wani ya sai koda ko wani abu haka manzo Allah ya hana wannan duka ya taho a lafuzan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wasu malamai da suka yi tawili shi ba karara sahabbai suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana nau'ukan cinikin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lana abin da muka daidai kuma Allah madaukake mana gafara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك